This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa hukumomin tsaro a kasar Ghana sun ce sun shirya tsabdan ganin an gudanar da babban zaben kasar cikin kwanciyar hankali da lumana. Bayan nan kuma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar inda shirin na wannan makon ya mai da hankali ne akan korafin 'yan arewacin najeriya da ke ayyukan noma a yankin kudu maso yammacin kasar waɗanda ke kokawa cewa gwamnatocin yankin na mayar da su saniyar ware wajen sha'anin bayar da tallafin kayan noma amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya daga bakin baba yakub makeri assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya a jiya lahadi majalisar zartarwar isra'ila ta kada kuri'ar kaucewa jaridar harrods da ta fi dadewa a kasar sakamakon yadda take yin suka akan rikicin isra'ila da hamas da kuma kalaman da mawallafinta ya yi na neman a kakaba wa manyan jami'an gwamnati ta kunkumi. a cikin wata sanarwa a ranar lahadi ofishin shlomo karhi ministan sadarwa ya ce sauran ministoci sun amince da shawarar da ya dauka akan jaridar ta harrods ba za mu yarda da mawallafin jaridar ta ƙasa a isra'ila ya yi kira da ba mata takunkumi ba kuma ta taimaka wa abokan gaba a cikin yaƙi kana ƙasa ta taimaka mata da kuɗaɗinta in ji sanarwar wannan matakin zai kawo ƙarshen tallace-tallace da gwamnati ke yi a cikin jaridar ta 'yan sassaucin ra'ayi mallakar dangin shkokin tare da soke biyan kuɗi na ma'aikatan ƙasa da ma'aikatan kamfanonin gwamnati a hali da ake ce kuma ministocin harkokin waje da kasashe masu arzikin masana'antu na duniya suna ganawa a yau litinin inda yaƙe-yaƙen ukraine da gabas da tsakiya suka shiga matakai masu muhimmanci da kuma wani matsin lamba na ci gaba da ƙoƙarin diflomasiyya gabanin kama aikin sabuwar gwamnatin amurka fatan samar da shirin tsagaita wuta a gaza da lebanon na kan gaba a ajandar taron kungiyar kasashe bakwai da ke ganawa a wajen birnin rome da ke samun halartar ministocin kasashen kanada faransa jamus italiya japan birtaniya da kuma amurka a ranar farko ta taron na kwanaki biyu a yau litinin kungiyar ta g7 za ta samu halartar ministocin kasashen wajen saudiya masar jordan haɗaɗɗiyar daular larabawa da qatar da kuma babban sakataren kungiyar ƙasashen larabawa ma'aikatar harkokin wajen italiya ta ce tare da abokan haɗin gwiwa za a tattauna hanyoyin da za a tallafa wa ƙoƙarin da ake yi na cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gaza da lebanon da shirye-shiryen tallafa wa jama'a da kuma inganta yanayin siyasa don kwanciyar hankali a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasashe a fadin duniya sun samu kwarin gwiwa a kan batun rikicin tattalin arziki yayin da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ke barazanan sanya haraji mai yawa musamman a kan china wannan rashin tabbas ya sa gwamnatoci da 'yan kasuwa cikin zallumi kan yadda za su mayar da martani ga lamarin yayin wa'adin mulkinsa na farko donald trump ya ɗora haraji mai yawa a kan china lamarin da ya girgiza tattalin arzikin duniya kafin dawowansa trump ya sha alwashin daukar kwararren matakai na dora harajin kashi goma cikin ɗari kan dukkan kayayyaki da za a shigo da su amurka da kuma dora kashi 60 cikin ɗari na kayayyaki daga china yayin da china ta ki mai da martani kai tsaye ga barazanar trump ta yi kashe kan karuwar rikicin tattalin arziki mao ning ita ce kakakin ma'aikatar harkokin wajen china ta faɗa a cikin harshen china tana cewa amsa da aka yi su kan amma bari na sake nanata cewa babu wanda ya yi nasara a yakin kasuwanci kuma duniya ba za ta ci moriyarsa ba. A ƙarshe akalla 'yan kasar somaliya 22 ne suka mutu yayin da wani jirgin ruwan bakin haure ya kife a gabar tekun kasar madagascar a ƙarshen mako a cewar ministan yada labarun somaliya dawood awais hukumar kula da kogi tashoshin ruwa da kuma harkokin teku a kasar madagascar ta ce wasu jiragen ruwa biyu sun taso daga somaliya zuwa wani yankin teku na french india da ke mayot a ranar biyu ga watan nuwamba tafiya ta ɗaruruwan kilomita a ranar asabar hukumar tashar jirgin ruwan ta ce masunta da ke yankin sun tsamo jirgin ruwan farko da ya kauce wa hanyarsa a ranar juma'a a kusa da nozi iranja sun ceto mutane 25 da suka hada da maza goma da mata goma sha biyar amma wasu mutum bakwai a cikin jirgin sun mutu in ji hukumar ministan yada labarai na somaliya a wales ya ambato kalaman takwarorinsa na madagascar inda suka tabbatar da mutuwar mutane 22 Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da ya rage ƙasa da makonni biyu a gudanar da babban zaɓe a Ghana. hukumomin tsaron kasar sun tabbatar wa 'yan kasar cewa sun shirya tsab don gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana hukumomin dai sun ce ana ɗaukar dukkan matakan da suka dace don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar daga akara Ga rahoton da wakilin Hauwa Abdulkarim ta aiko mana. A sansanin sojan sama na Ghana jami'an tsaro sun kara kai ne wajen atisayi na shiri tare da tabbatar da cewa suna cikin shiri ko ta kwana. Hukumar ta bayyana cewa za ta gudanar da sintiri a sansanin samaniya don samar da taimakon gaggawa a duk inda ake bukata yayin zaɓe. Flight Lieutenant Dini Sadiq Maiga ɗaya daga cikin limaman sojan sama ya ce. So kamar yadda kuka sani kowane lokaci a shirye muke a mas'uliyan ne mu gan cewa garin namu kasan zama zaman lafiya ko lokaci idanunmu buɗe yake yadda za a yi a yi zaman lafiya a ghana to wuri kamar lokaci kamar haka to eh, dama ba wai kwana muke yi ba amma to shi mu kara falkar da junanmu kuma muna kara dogon cewa ne zaman lafiya wannan tabbas ne muna ciki kuma labari na tafiya inda ya kamata insha Allah daga headquarter 'yan sanda 'yan sandan Ghana ta sanar da cewa ta kara kai mai wajen shirye-shirye na tsaro rundunar ta ce za ta tura jami'an tsaro zuwa dukkanin yankunan kasa domin kula da doka da oda daya daga cikin mai magana da yawun 'yan sandan ta ce babban speta na 'yan sanda ya yi kira ga al'ummar ghana da su kasance masu bin doka tare da haɗin kai da jami'an tsaro domin tabbatar da kwanciyar hankali as part of the briefing we touch on our deployment plans daga cikin bayanai mun yi magana kan shirye-shirye da muke yi na tura jami'an tsaro a wuraren zaɓe daban-daban abu mafi muhimmanci muhimmanci da Spector General na 'yan sanda ya jaddada shi ne wanda ni kuma nake so in maimaita shine tabbatarwa ga al'umman wannan kasancewa kwamitin tsaro na zaben kasa sun shirya sab don tabbatar da doka da oda duk wani dan kasar Ghana na iya fita cikin kwanciyar hankali don yin amfani da hakkinsa na zaɓe. Spector General ya kuma aika da gargaɗi ga duk wanda ke da niyyar aikata duk wani nau'i na tashin hankali cewa jami'anmu sun shirya sab fuskantar duk wata matsalar da za ta taso. Duk da waɗannan tabbacin jama'a na cikin fargaba kan yiwuwar tashin tashin hankula da ake ganin a matsayin wuraren tashin hankali a baya. Alhaji Faisal Mustapha Dodo gaskiya an shirya in ka shiga cikin gari kana gan akwai abin da ake cewa election fever ya shiga ko'ina kowa dai na zancen siyasa inda muke a baya muna ga akwai barazana tashi hankali saboda mai in duba shugaban jam'iyyar ndc shine shugaban former shugaban kasan john dramani mahama ya nuna cewa shekarar ba dai je kotu ba eh, sunana abbas ayub baba guni mutane da dama na fargaba duba da yadda ita jam'iyyar npp take so ta yi ta zarce cewa za a break 8 bangaren ne suna cikin wato rashin natsuwa sai da an yi zaɓen da an kare a nasa bangaren kuwa shugaban kasar Ghana Nana Ado Dankwa Akufo Ado ya jaddada cewa za a gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Yayin da yake jawabi ga 'yan ƙasa ya ce gwamnati tana yin duk mai yiwuwa don tabbatar da tsaro ga al'umma da kuma tabbatar da cewa zaben ya zama abin alfahari ga Ghana. Ghana will once again demonstrate a democratic maturity through the conduct of free and fair elections. Ghana za ta sake nuna sanin darajar demokradiyyarta ta hanyar gudanar da zaɓe ta 'yanci da gaskiya ina so in tabbatar wa dukkanin 'yan gane cewa mu za ta ci gaba da kasancewa mafi karfi kuma ba za a taba samun tangarɗa yayin da nake shirin sauka daga ofis zan iya kokari na girmama wannan demokradiyyar don ceto gana da makomar gana ga al'ummar da za ta zo nan gaba daga sojin sama 'yan sanda zuwa ofishin shugaban ƙasa hukumomin gana suna nuna jajircewarsu wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Hawawu Abdulkarim Yunfaniya muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Hawwa Abdulkarim, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu ɗan shakata da wannan faifai. na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zani ni ina nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba. haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban ba nake nisa na ƙarawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa ake dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba. garin fulawa mahawan yola na ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sarki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba haɗu da ke labari ki bani in baki tiran da na ganki nake san in sake kallon ki sai na ji tashin muryar nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar bani ba Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mai da Musa ne wari dan su ainihin mutanen ƙasan suna samun tallafi amma mu sun mai da mu wasa ne wari ba ruwan su da mu. Mu sana'ar mu kiwon shanu awakai da kaji ko mita neman tallafi wurin gwamnati karamar hukuma wannan state duk mita nema mita har takardu iri-iri wanda aka sa muka ta cika fanfan kuma Allah bai sa yanzu ya kai gare mu. Mu ta local government abin kamar ofis na manoma amma dai gaban radiyohi ba mu samu komai ba kullum muka zo cewa muka ce muna suka yi saura kaɗan saura kaɗan za a baku za a baku an muka gaji muka bar zuwa. manoma 'yan arewa mazauna yankin kudu maso yammacin najeriya kenan suke kokawa kan rashin cin gajiya tsare-tsare da shirye-shiryen tallafawa manoma da gwamnatocin yankin a matakan ƙananan hukumomi da jihohi kan bayar a duk shekara. a dakace mu. ya daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura. Madalla. Masaure masana sun daɗe suna fashin baƙi dangane da gagarumar rawa da manoma da makiyaya ke bayarwa ga ci gaban al'umma musamman da bazkar samar da abinci da kuma bunƙasar tattalin arziki. Najeriya na cikin kasashen da suka dogara da wannan fanni na noma da kiwo ɗaruruwan shekaru da suka gabata tun ma gabanin ƙasar ta samu albarkacin mai. Al'ummar yankin arewacin Najeriya su ne kan gaba a wannan ɓangare wanda shine ginshikin arzikin da ƙasar ta ginu a kansa. ko da yake gwamnatin kasar ta najeriya a lokuta daban-daban kuma a matakai daban-daban ta sha bullo da tsare-tsaren bunƙasa harkokin noma da kiwo ta hanyar tallafawa manoma da makiyaya da kayayyakin aiki a wasu lokutan ma har ma da kudaden sarrafa ayyukan nasu amma manoma 'yan arewa da ke gudanar da ayyukansu na noma a yankin kudu maso yammacin kasar wato yankin jihohin nan na yarabawa na korafin cewa hukumomi komi a can na mayar da su saniyar ware duk da irin gagarumar gudunmawar da suke bayarwa wajen samar da abinci ga mutane da kuma kudaden shiga ga gwamnatocin yankin. Abokin aiki Hassan Umaru Tambuwal ya zanta da waɗannan manoma kuma ga rahoton da ya haɗa mana. Muhammadu Danta ne sarkin Hausa wani dundu. Manoma ne jama'ata. Suna noman masara, rogo, shinkafa da gyaɗa, doya duk suna nomawa. Mun yi kokari mu samu tallafi ga gwamnati. Gwamnatin nan ta mu ta karamin hukuma local government din nan Maliya. Nan ne muke kokari mu samu mu yi kokari amma ba mu samu ba. Kamar da me da me kuke nema ga wannan gwamnati? Kamar su taimaka mana da kuɗi taki shine muke neman su tallafa. tallafa mu da shi da motocin noma rabto. Kun taɓa rubuta musu? Eh mun taɓa rubuta har mun je can local government din sun ka kaya mu na gobe gobe jibi gobe jibi ba mu samu ba. Mun zuwa babu iyaka da mun ka gaji ne mun ka dina. Mun taɓa zauna da shi shugaban karamar hukumar ko kai magana a game da bukatunku? Eh mun taɓa zauna da su mun ka tattauna sun ka ce za su kawo muna tallafi amma kuma shiru ba mu samu komi ba mun kakura mun ka dina zuwa. Don kaga mu an samu da Musa ne wari dan su ainihin mutanen kasan suna samun tallafi amma mu sun mai da mu saniyar wari ba ba ruwan su da mu kana nufin yarba manoma yarba manoma suna taimaka musu don muna ganin abubuwan da suke basu amma mu sun mai da mu gefe sunana muhammad suleiman wazirin garin oni dundu karamar hukuma a kele mu sana'ar mu kiwon shanu awakai da kaji ko mu ta neman tallafi wurin gwamnati karamar hukuma wannan state duk mu ta nema mu ta har takardu iri-iri wanda aka sa muka ta cika fanfan kuma Allah bai sa yanzu ya kai gare mu abokan zama mu yarba aka su sai su zo su ce mana gashi an su mu fa sai mu ce mu ta zuwa mu ta zuwa an hana hana mana ba ba mu ba taimakon da gwamnati ya kamata ce ta taimaka mana mu ma mu yi kiwo mu yi noma tunda dai da noman da da kiwon shine ake dan samu ana ci abin nan dan harkokin rayuwa ka dade kana kiwo ana a nan jihar Oyo gaskiya na dade ina kiwo dan na kai shekara 19 ko 20 ina kiwon shanu ina kiwon awakai ina da tumakai da kaji duka ina kiwo mai me kuka nema ga gwamnatin jihar Oyo ko kuma karamar hukuma eh gwamnatin jihar Oyo da karamar hukuma don mun nemi tallafi na kuɗi da ake bayarwa an ta babba wasu ya jarabawa amma mu hausawa ba wanda ya taba bamu kuma mun ta kai korafin mu ga karamar hukuma da har gwamna mun dan rubuta takardu ma an abin nan to amma ina ganin abin kila bai isa wajen shi ba ko kwana kwanan nan ma mun cika wasu fom fom amma har yanzu dai shiru sunana muhammadu mai agogo nan wani dundu a kele local government ina noma shinkafa ina noma masara ina noma har dawa ma na taba noma kasa ga kuma tayi gyada ma na taba sa kuma tayi ina noma rogo da wahala muke aikin ba muna yin shi ba ya da sauki gare mu aikin amma muna yi saboda ya zama dole dole mu ba mu da kuɗin sayan takin zamani ba mu da motocin noma duka wa'annan ba mu da su to kun taɓa nema mun taɓa nema gawa kun ka nema to mun taɓa nema ga gwamnatin tare eh, ga gwamnatin jiha ba mu samu ba mun taɓa an taɓa kawo mana ainihin wani daga arewa musamman aka turo mana wani yan yan fawa ya zo ya dauki statement ɗin mu ya muka tahi muka gwada mishi gonakin mu ya auna har kasar gonakin mu ma musamman an diba. an tahi da ita mun zo mun yi tauni local government mun yi tauni local government abin da kamar office na manoma amma dai gaban za da ba mu samu komai ba kullum muka zo cewa muka ce mana suka yi saura kaɗan saura kaɗan za a baku za a baku an muka gaji muka bar zuwa a can baya ka taɓa noma kamar buhun masara guda nawa buhun masara na taɓa noma buhun masara ɗari na taɓa noma buhun shinkafa ɗari kuma shi kuma rogo na taɓa noma ainihin ƙwariya ƙwariya goma tun na taɓa noma duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta La acá su su y su komai ba mai iya kushe ta. Sunana Abubakar Sarki. Ya magana noma. A gaskiya maganar noma muna nan muna yi noma amma a cikin wani hali wanda yake babu taimako sai dai taimakon Allah saboda da damar lokaci mun kai ka kukan mu ga local government mun je nan secretariat ta akele local government don a taimaka mana mu Hausawa mazauna nan nan kudu akan maganar aikin noma duk ba a taimakawa sai dai su taimakawa yarba yan uwansu suna ware mu yarabawa su nuna mana cewa gashi sun taimaka musu har mu gani mu yi sha'awa to amma abin da baka samu ba dole sai dai mu sa ido amma muna roƙon gwamnati yanzu ta samu yanda za a yi mu ma a shigar da mu saboda muna noman muna noma masara muna noma shinkafa muna noma dawa duk suna yi a nan har da gyaɗa ma. Haka ma wasu 'yan arewa da ni tattauna da su a jihohin Ogun, Ondo, Osun, Ekiti har da manoman kayayyakin lambu a jihar Legas dukkansu sun ce kanwar duk jace. domin suna fama da rashin tallafi ko taimako daga gwamnatocin yankin na tuntubi sakataren watsa labarai na gwamnan jihar oyo suleiman olariwaju ya ce gwamnatin jihar oyo tana tallafawa mazauna jihar oyo ba tare da nuna wani bambanci ba to Allah ya kyauta saurayi karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman hassan umaru tambuwal mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya zurfafa alaikum a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai a gaida mahmud ibrahim kwari kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi-ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. Sashen Hausa Madalla, yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na dauke da labaran wasanni a takaice. yayin da hankula suka soma tashi a kungiyar kwallon kafar manchester city ta ingila mai horar da 'yan wasan kungiyar pep guardiola ya sha alwashin daidaita al'amura a daidai lokacin da shi da 'yan wasan kungiyar suka soma fuskantar matsin lamba sakamakon koma baya da rashin nasara a wasanni kashin da kungiyar ta sha a cikin gidanta a hannun ta tanam da ci hudu da nema a karshen mako shi ya bada jumlar wasanni biyar kenan a jere da kungiyar ta sha kashi yan kwanaki bayan da kocin ya rattaba hannu a sabon ragin shekaru biyu da zai tsawaita zamansa a kungiyar har zuwa shekara ta 2027 wannan ne kashi mafi muni da kungiyar ta taba sha a cikin gidanta daga shekara ta 2003 kuma wannan ne karo na farko da ta sha kashi a wasanni biyar a jere tun daga shekara ta 2006 bayan da ta koma mallakar sheikh mansur haka shi ma kocin wannan ne karon farko da ya taba shan kashi a wasanni biyar a duk tsawon rayuwarsa ta horarwa inda lamarin yanzu haka ya haifar da tazarar maki takwas tsakanin city din da liverpool da ke saman teburin gasar premier a wasan gasar ta premier ta gaba city din za ta kara ne da liverpool inda manazarta lamurin wasanni ke ganin cewa shi zai bayyana ko city din na takarar kare kambin gasar ko kuma za ta sake kare a ɗaya ɓangaren kuma shahararren ɗan wasan ƙungiyar ta manchester city kevin de bruyne ya ce babu tabbas kan ko zai ci gaba da zama ƙungiyar a ƙarshen wannan kakar wasanni ko zai matsa gaba ne dan kasar belgium mai shekaru 33 zai kai karshen sa da kungiyar ne a karshen wannan kakar wasanni to amma kuma rahotanni sun bayyana cewa ya dakatar da duk wata tattaunawa ta sabunta wani ragin a wata makamanciyar wannan kuma shahararren dan wasan liverpool mohamed salah ya ce yiwuwar barinsa kungiyar a karshen kakar wasanni ya fi yawa kan yiwuwar ci gaba da zamansa yayin da yake bayyana damuwa kan yadda kungiyar ta ki sabunta masa kwantaraginsa kwantaragin dan wasan mai shekaru 32 zai karkare ne a karshen wannan kakar wasanni to amma ya ce har kawo yanzu kungiyar bata tuntube shi ba balle ta ba shi wani sabon kwantaragi sala dan kasar masar ya koma liverpool ne daga roma a shekara ta 2017 kuma yanzu haka shine ya fi kowanne dan wasa na kungiyar zura mata yawan kwallaye a wannan kakar wasannin. Kungiyar kwallon kafar Real Madrid ta kasar Spain ta tabbatar da cewa shahararren dan wasan ta Vinicius Junior ba zai sami taka leda ba a wasan gasar zakarun Turai da kungiyar za ta kara da Liverpool a wannan makon sakamakon rauni da ya ji. dan wasan dan kasar brazil ya sami raunin ne a wasan gasar la liga da madrid din ta doke leganes da ci uku da nema a jiya lahadi duk da yake da shi aka kammala wasan baki daya rahotanni sun bayyana cewa ana sa ran dan wasan zai tafi hutun jinyar rauni har na tsawon kusan makonni uku ba tare da taka leda ba ko da yake kungiyar bata fito fili ta bayyana ainihin matakin raunin ba to karshen labaran wasannin kenan a da murtala yanzu kuma ga labarai a takaice a jiya lahadi majalisar zartarwar isra'ila ta kada kuri'ar kaucewa jaridar haaretz da ta fi dadewa a kasar sakamakon yadda take yin suka akan rikicin isra'ila da hamas da kuma kalaman da mawallafinta ya yi na neman a kakaba wa manyan jami'an gwamnati ta takunkumi a cikin wata sanarwa a ranar lahadi ofishin shlomo karhi ministan sadarwa ya ce sauran ministoci sun amince da shawarar da ya dauka akan jaridar ta haaretz ministocin harkokin waje da kasashe masu arzikin masana'antu na duniya suna ganawa a yau litinin inda yaƙe-yaƙen ukraine da gabas da tsakiya suka shiga matakai masu muhimmanci da kuma wani matsin lamba na ci gaba da ƙoƙarin diflomasiyya gabanin kama aikin sabuwar gwamnatin amurka fatan samar da shirin tsagaita wuta a gaza da lebanon na kan gaba a ajandar taron kungiyar kasashe bakwai da ke ganawa a wajen birnin rome da ke samun halartar ministocin kasashen kanada faransa jamus italiya japan birtaniya da kuma amurka Kasashe a fadin duniya sun samu ƙwarin gwiwa a kan batun rikicin tattalin arziki yayin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ke barazanan sanya haraji mai yawa musamman a kan China. wannan rashin tabbas ya sa gwamnatoci da 'yan kasuwa cikin zallumi kan yadda za su mayar da martani ga lamarin yayin wa'adin mulkinsa na farko donald trump ya dora haraji mai yawa a kan china lamarin da ya girgiza tattalin arzikin duniya masu sauraro na kusa karshen shirin da yau sabon shirin misalin karfe da na agogon najeriya nijar samari da chadi wato karfe ke na agogon gmt da ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda akwai su musamman babu ya kuma makeri da ya karanto labarai yana na turuwa mayi da ta mana sauki ta bada umarni bakin ba mu yanzu muhammad hafiz baballe ke cewa kuma na lafiya